Kararrakin zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jihohi hudu da taɓarɓarewar tsaro ya sanya kotunan su zama Abuja na gudana, inda lauyoyi ke bin dabarun su don gamsar da kotunan cewa waɗanda suke wakilta ne ke da gaskiya. Jihohin da tun farko suka fada wannan ajin su haɗa da Yobe, Borno, Adamawa da Ribas. Shin ya kotunan ke gudanar da zaman su ne da a lokuta da dama magoya bayan sassan biyu ke tahowa nan Abuja don ganin yadda lamuran za su kaya. Wani lokacin ta hanyar jin basin shaidu da muhawarar lauyoyi kan sa wannan bangare ko wancan kyautata zaton samun nasara. Modibo Bakari lauya ne a Abuja da ke bin zaman irin waɗannan kotuna yana da wuya a kawo kes a ranan a kawo shaidu a ranan a ci gaba da kes a ranan yana da wuya yana iya faruwa amma yana da wuya yawanci an yi mentioning case sai alkali ya daga case din ya sa ranan da kowa zai yi da shiri musamman ma su waɗanda suka kawo gara su fara kawo shaidunsu kafin su gama shi kuma mai kare kansa ya kawo shaidunsa ba a ce kai hanzari ka yanke shari'a don kawai a ce kana da hanzarin yanke shari'a ba labarin da ya dau hankali a kotunan shine bukatar gwamnan Nelson Wike na Rivers da ke son kotun ta rusa kanta da kanta don ya ce ba kafa ta hanyar da ta dace ba inda alkali Mu'azu Findigai shure wannan bukatar da bayyana cewa ai shugabar kotun ɗaukar kara ce Justice Zainab Bulkacewa ta kaddamar da alkalan da kotunan bisa dokokin Najeriya. Hakanan zaman ta na Abuja bisa dalilan tsaro bai kore huruminta ba. Na garzaya zauren ɗaya daga kotuna a unguwar Nyanya da ke sauraron karar gwamnan Yobe Ibrahim Gaidam na APC da ɗan takarar PDP a Maina Waziri da ke buƙatar soke zaben jihar. Lauyoyin sashen masu ƙara sun kammala gabatar da shaidu inda yanzu sashen kariya ke gabatar da nasa shaidun da duk ke cewa san ba tafka magudi a zaben ba. Hassan Gimba na daga bangaren Adamu Maina Waziri na PDP. An yi dai zarge-zarge wanda aka faɗa a kotu to yau kuma ka saurara za ka ga ɗaya daga cikin shaidu? ya zo ma yana cewa eh card reader waɗanda ta tantance mutum 232 amma kuri'a da aka jefa a wannan mazaba ɗin wannan mazaba ɗaya kawai kenan wato ku kuna gade abubuwan suna tafiya muku yadda kuke tara suna tafiya yadda kowa ke sa rai abin da dai kawai zamu gaya mutane shine a ƙara haƙuri a saurara kowa ya san kan cewa komin dadewan farin kare a tike ba zai zama rago ba so ai haƙuri a saurari hukuncin kotu sai dai nasu bangaren yan apc yobe sun ce ba sa shayin yadda shari'ar ke gudana Suna na honorable bashir bukar bale shi adamu baina waziri shi allah ya bashi basira na faduwa a zabe wajen ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku da ma ya taɓa cin zaɓe ne da kaga za mu iya tsammani cewa a'a wannan zai iya cin nasara a wannan a wannan tribunal election din nan gwamna ga idan dai hankalinsa a kwance yake ba abin da ya tare masa hankali to bari in ga maka ajiye Adamu Yarika wannan zaɓe da aka ce Adamu yana waziri ne aka zai da shi ɗan takara to ina tsabban gwamna ko kamfen ma bai fita ba wasu kotunan na kararrakin zaben da alamu za su yanke hukunci zuwa tsakiyar wata mai zuwa Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Nigeria